Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman a kan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Wakilin murya Amurka ya tattauna mana da ƙwararrun 'yan jarida a zauren tattaunawa. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawar su da bakin 'yan jarida. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci inda zamu zanta. Cikin wannan zaure ina tare da Ibrahim babu Suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zan a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu wanda ɗalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan rediyo da talabijin na jigawa ibrahim abu suleiman na fara da kai a ƙarƙashin dimokuraɗiyyar nan da muke ciki shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku mun samu gagarumar nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara saba'in ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana ɗaure labari sai dai a kwanakin baya an samu wani ɗan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da faɗin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi facebook twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar turkiya za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban ko jejiyar nan ya yi magana kan cewa an soke facebook twitter da dai sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan kana wannan cikin gida najeriya idan ka duba koshi wannan gwamnati da muke tare ita shugaban kasa muhammadu buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar nasara wurin nasararsa a kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kagan mulki ta a shugaban najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida da suke ba da labari akwai kuma inda suke shiga rigunan yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba kafin mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida salim me za ka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na jigawa mai ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikin wato alhamdulillah abin da na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda a shi jajirtacce ne zai walau namiji ko mace duba da yadda suke samun wahalhalu da yadda suke nemo labaran da yadda suke gyara su da yadda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka ɗauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da takwas ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti talatin ba amma awa takwas ba ta iya haɗawa a gama wa'annan labaran cikin wa'annan lokacin saboda wahalhalun su da yadda ake samun matsala kamar akwai lokacin da muna cikin haɗa labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutum ya jajirce ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauki shi an sa labarin amma an sa shi ne lokacin da kowa ya ji jiki a lokacin da ake sa shi din ibrahim baba ka akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su ne a ah, zaka samu yan amore haka kawai mutum ya je ya sayi wayarsa android ya zo ya sa data kawai ya zo a samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorin ka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su su kawai sai su ɗauki labari misali sai su ce nasiru adamu elka ya ce kaza kuma a shafi na na boe to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan facebook ba yana karanta wannan labari zai ɗauka kan cewa lalle haka ne nasiru ne ya faɗi amma ko ba haka din ba ne wanda duk waɗannan kafafan da suka yi fice akwai ɗan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama ɗan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama ɗan jarida. salim yanzu ya kake gani eh, da kai wannan aiki ka kana sha'awar aikin ne da yake da watakila ka ɗauka aiki ne mai sauki ka zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yin sa kana sha'awar yanzu ka zama dan jarida alhamdulillah ina sha'awa in zama dan jarida har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu to malam nasiru adam hikaya saboda yadda na ga abun da kuma yadda ake da kuma yadda za ka samu kwarewa akan harkokin abun ina addu'ar in allah maɗaukacin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama a karatu na gaba in samu faɗa ɓangaren jaridan ne ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida ibrahim baba kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo sai kuma kuka yi ta kuka ce san ba ku yarda da wannan kudurin ba har daga baya ne majalisar ta yi watsi da shi me yasa kuka wannan matakin abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi harkan yanar gizo wanda wannan in ka duba ba zai yiwu kuma ba zai bada fa'ida ba domin ita gwamnati. gwamnatin kasa ta ba da dama ko faɗin cewa kowa iya da yancin faɗin albarkacin bakinsa wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai to haka kurun kuma wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri ka ga mutum ya sa hoton dan siyasa ya suke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam kasa ko wasu abubuwa irin waɗannan ko wani ya rubuta wani wani ya ci taliyarsa ta karshe. watakila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar ma mafiya yawa waɗanda suke irin wani rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba kawai zaka ga mutum ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe ya dau hoto ya saka a duniya cewa ga shi ya cin abinci wannan kana ganin sa ka san akwai kawanci a cikin lamarin haka zalika cin mutuncin wani ko ka dauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba ko wani kyamara ta karkata rigan ka zo kana yadawa ka ce wani bai iya sa riga ba kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci to babu shakka in za a samu haka harkar da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa muna goyon baya duk da ita hukumar facebook ta yi alkawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa a in ma ka duba yanzu irin abin da ke tafiya a facebook za ga irin hotunan da ake nuna tsirara tsiraran nan kusa yanzu babu su to duka suna daukan matakai na irin waɗannan ko kuma kai akwai inda za ka shiga a cikin harkokin rubuce-rubucen ka misali ka sa banza to sai kai blocking to da za a zo a yi zagi a ce banza ko na abu daga wannan kalma ta fito a irin wannan page naka za su yi blocking wannan to su hukumar facebook suna iya kokarin su mu ma kuma sai mu ta iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba duk duniya ke gani in ka dauki harkar radio ko tv iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji amma shi facebook ko twitter ko social media duk duniya ake gani to dole mutum ya yi kokari ya iya samu kansa mutunci ta wannan hanya tabbas akwai bambanci tsakanin da ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gida najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen turai dinnan salim kai da ka je gidan rediyo da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikinsu da irin waɗancan kafafen mai dakaci wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki a munan kasa najeriya ko in ce ƙasashen bakar fata wato afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yadda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne wa'anda suka kirkiro waɗannan abubuwan sun fi ƙwarewa sun fi samun iya aikin akan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko waɗannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su. salim yana magana ne misali kamar yadda zai yiwu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma ko mai zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ya ta zama wando da riga a wajensu. Eh, wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya saba ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba je akwai wani tangarɗa a ciki ba a barin su ko kuma ana sa doka a kansu idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yada labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani zaka ga cewa su suna da 'yancin gudanar da labarin su kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take daukan nauyin su. nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya amurka a abuja wato nasiru adamu el hikaya Ni zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kai tsoro na da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Sunana Honorable Abdul Haruna Rinka dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Safana. Yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya da tabarbarewa musamman Safana ta Arewa. kusan yanzu abin ya zama ruwan dare kullum ne yau gobe jibi babu ranar da ainihin su wa'annan 'yan ta'addan ba su shigowa ko dai su ɗauki dabbobi ko kuma su ɗauki mutane. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da a yau zai yi juya kalasa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin najeriya musamman jihohin arewa maso yammacin najeriya muna magana jihohi kamar na katsina da zamfara da kuma jihar sokoto wanda akan haka ne wakilinmu da ke can katsina sani shu'abu na malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar apc da kuma shugaban jam'iyyar pdp na jihar katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita katsina da kuma makwabtanta to sani bismillah Jama'a Assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka. Gama a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu diba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya musamman arewaci. A arewacin ma idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas idan ka cire ta to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na hare-hare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu jigogi hamshakan dattawa guda biyu wato mai girma ciyaman na APC Shitu 2 s shi maslaha sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar pdp a jihar katsina salisu yusuf majigiri um, zaka da abinda muke son madiba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro al'amarin nan ana ta fama da su tun 'yan shekarun baya haka shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo hayya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar tukuna jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To malam sani da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka ma hukumomi wajen dakile wannan matsala wanda muka gada. Ishu din maganan tsaro kamar yadda ka sani ba wani abu ne ba wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar mu ta A apc mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki jam'iyyar pdp sanin kowa ne a ƙasan nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara sanin kowa ne a ƙasan nan an wayi gari duk inda za ka iske wata hukumar tsaro na nufin hedikwata na 'yan sanda ko na sojoji za ka iske ko dai an sa duro-duro an tara hanya ko an haƙa rami a gaban hedikwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga shiga sai da wannan protocol da aka tsara sanin kowa ne kasan nan an wayi gari duka in ka tattara hedikwatan duka da ake tankaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine hedikwatan kasa an kai hari hedikwatan yan sandan najeriya a abuja so wani abubuwan da abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin allah ya kawo lokaci su ne suka kaddara ma jam'iyyar pdp faduwa zaɓe a 2014 zuwa 2015 alhamdulillahi duka wanda ya sanya yadda aka taho a lokacin yadda ka fara ambaton jihar maiduguri mun san a lokacin akwai ƙanan hukumomi akalla guda goma sha biyu ko sha uku kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane 'yan ta'adda to amma cikin ikon allah subhanahu wata yadda kasancewan yadda aka fuskanci ƙalubale musamman na tattalin arziki mu a nan najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu shi mai girma shugaban kasan tarayyar najeriya muhammadu buhari wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa wannan ma ya sanya har shi dan najeriya ya kwadaitu don ya zo ya taimake shi sanda ya amshi kasan nan babu wani abu bai bai ko bako an san yadda kasan nan ta zo kuma bakin kokari allah ya taimaka ita barnar da ake yi a lokacin yanzu allah ya takaita mana ita don mu ba mu dauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya kirkirowa ko a pdp allah ne ya kawo amma dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala nan gaba kaɗan in Allah ya sanya mun sami yadda muke so abin da aka yi cikin shekara sha shida ana yi yanzu cikin shekara biyar an samu sauƙin abubuwan nan da yawa kamar da kowa ya sani kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa biyar ko awa bakwai sai a rushe shi amma kace kana son ka ƙara mai da ginin kila sai ka dauki akalla shekara biyu so muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi in Allah ya da za mu samu sauƙin al'amura to bari mu dawo gare ka chairman na pdp honorable salisu yusuf majigir assalamu alaikum alaikum kamar yadda shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar katsina malam shi ta magana wannan magana da yi ita ce ciwon mu ita ce matsalar mu ita ce kuma wadda ta hana jam'iyyar apc ta samu nasara kan abu da yawa dalili kullum cin tuwo suke da miyar bara in ji bahaushe kullum da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin pdp ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza sai su manta yau shekara ta shidda muke ciki ba pdp ke mulki ba musamman a jihar katsina jam'iyyar apc ita ke mulki mulkin nan da take kuma a majalisa ɗari bisa ɗari ita ke da kujerun majalisa babu wata murya ɗaya ta wata jam'iyya banda apc a majalisa a wajen zartarwa inda gwamna yake ko irin ɗan sn nan na je ka mun tuwo ba a ba wata jam'iyya ba na apc ne ɗari bisa ɗari saboda haka gabaki ɗaya shekarun nan shidda da muke ciki yanzu da mulkin apc to kar su manta kamar yadda ya ce gidan nan za a ɗau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe shi awoyi ne ka auna ka ga kana rikon rayuwar al'ummar jihar katsina wajen mutum miliyan bakwai cikin shekara ta shidda kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kaɗan ake tsallacewa a jihar katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar ma shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin pdp ba a san da su ba a gwamnatin pdp an san shata shanu amma ba a san satan mutane ba a yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kuɗin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin abin tashin hankali ba ne a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyarsu a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa ɗari manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiwo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jam'iyyar apc kamar da ne shimfiɗa shine a fahimci cewa shekaru na shidda kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyar al'umma sannan kuma da walwalarsu wannan walwalar fa wadda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyarsu yadda za su ci abinci yadda za su je karatu da sauran sannan tsaron rayuka da dukiyoyin a yau ba magana tsaron rayuka ba magana tsaron dukiyoyin ba jin daɗin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar katsina ga bayanai na wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya malam shi ta koyar da akwai matsala in aka yarda kila a ƙara tashi tsaye don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullum a tashi a ce ma ai pdp ta yi kaza pdp ta yi kaza lokaci ne yanzu am um, tema na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan na jin wajen watan satumba aka shiri na sasanci wanda shi mai girma gabna right honorable amil bello basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan su aka tattauna da su an sami sassauci na ɗan wani lokaci ba a sami hare-hare ba ko kuma salwantar dukiya daga baya abin ya bijiro kuma kamar ma ba a taɓa yi ba shin ya haka ya haihu a ragaya to malam sani kila shi shugaban jam'iyyar adawa ya manta cikin bayanan da ya yi ya ce lokacin gwamnatin pdp abin da aka sani satin shanu malam salisu goodluck na nan garin yana kamfen na ƙasa aka halba mutum 134 a faskari Ila in ka manta tarihi ba zai manta ba mu gwamnatin apc da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo ka manta sulhun wannan da aka shiga shi ne na biyu a a 2015 da muka shigo a a ai mun shigo 20 in ka dauki 29 uh, May 29 May aka rantsar da sabon gwamnati kafin ai take up na 2015 29 May 2015 hmm. aka shigo sabon gwamnati shekara shida kenan hmm. da shekara biyar ah, eh, ne kenan shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shida watan bakwai muna shiga 2016 muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan miyar baran da ya ci ana cin tura ita saboda haka tun da muka shigo gwamnatin apc dama muna shigowa tashin farko bikas a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutane da su saboda an riga an yi sake a baya sun tarin miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu gwamnatin AP ta rufe wayannan bodojin da ake shigowa da kayan yanzu wayannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen nan sun shigo har suna da rocket launchers so mu da gwamnatin apc ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan 'yan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana karkashin gwamnatin tarayya ne tambayin farko da zaka fara yi shi mai girma shugaban kasan tarayya da ya zo yaya iske bangaren tsaro a kasai jiragen yaƙi ne mai iske sojoji kasa nawa iske wanda aka yi rukurutun wasu irin makamai ke da kwai bikas ai ba za ka ɗauki kawai dan kashi kana shugaban kasa kawai shi ba ka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da kila baka san irin karfin su ba so ina so ka sani duka ishu din magana an riga an buru bi ne tun baya a wancan shekaru da ake wanda gangan man fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi kasai lokacin ne ya kamata a ce an tattali kayan aiki kalla ba shi sojan najeriya yadda ya fice a sojojin ecowas bai halasta ma a ce an wayi gari sojan najeriya bai da kayan da tankaro yan damban amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar na gaya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wa aka samu tsawon lokaci ba ƙara samun irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda maka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka ɗauki yanzu munan ai access din katsina da zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen. Ba gaishe kuma malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan muhara wacce kuma allah ya mu mako na gaba za mu ci gaba da ita inda kuma za mu zo mu duba ya aka yi jihar samfara da ke makautaka da jihar katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta katsina din kuma me yasa shi gwamnan jihar katsina din ya ba da kai bori ya hawa ce shi ya gaji ya yi iyakacin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi to yanzu sai mu yi muku ban kwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina alhaji shittu maslaha da kuma takwaransa na jam'iyyar pdp wato alhaji salisu yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin sani shu'abu malumfashi tare da grace alheri abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc sai an jima. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.